Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Jama'a masu kallonmu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na Muleka Kaniyud. Shirin da ke bi lungu da saƙo cikin wannan masana'anta mu ta Hausa Kannywood ya zaluko muku jajirtattu a jarumai fasihai wanda suka daɗe a cikin masana'antar suna ba da gudunmawa da ma sababbi wanda suka shigo kuma su ma suka haɗu da wayanda suka daɗe ɗin suka biyo layi wajen ba da tasu gudunmawar a yau shirin ya yi katarin ganawa da a malam musa garba ya kasai a wanda shi ma yana ba da nasa daidai gwargwadon gudunmawar a wannan masana'antar wanda aka fi sani a cikin shirin dramar. daɗin kowa ta arewa malam ayuba mai gadi to malam musa garba ya kase sai a sallama da masu kallon mu jama'a salamu alaikum to malam musa garba a masu kallo za su so kaɗan ba su ɗan takaitaccen tarihin rayuwarka da kuma yadda aka tsinci kai a ita fara shiga harka ta dirama to jama'a salamu alaikum kamar dai yadda mai gabatarwa ya magana a kai farko dai suna na musa garba ya kasa to kuma game da cewa tarihi ni dai haifafan kano ne kawai a takaici kuma ina da aure ga dai unguwanmu nan dai ya kasa din a takaici kuma kama da albarka da ya'ya kuwa kuma kamar yadda kake magana ina jin kamar ka dan gwama ko tambayar ne da wannan da ka haɗu da cewa ya aka tsinci kai eh, a farkon fara dirama ta ya ka fara harkar dirama ka san wasu sukan fara daga shirin daɓe wasu kuma sukan fara daga kaza gaskiya ne ita wannan shirin dirama gaskiya wato yadda na fara ɗan sha'awar ta akwai daɗaɗɗen lokaci ne kuma ma farkon abin tun a makarantar dare kwasa idan muka gama aka yi maulidi aka gama akan yi drama a ce shine wannan ɗinmu na ƙarshe shirye-shiryen maulidi na ƙarshe mm. to farko na shiga wata ƙungiya ana ce mata jiwon hausa mm. in production kamar mm. gayi kamilu muhammad kuma har yanzu ma har yanzu maganar da nake kusa ni ne ma zan ce maka mataimakin ƙungiyar kamilu ah, eh. kaga muna tare da irin su bala anas babin lata khalid musa da shi kansa uban tafiyar wanda Allah ya ji karbi ransa Allah ya ji kansa irin su Abdul da su Sammani Ibrahim to duk muna cikin wannan to gaskiya mutane masu yawan kallo ba za su gane fuskata sosai ba domin mu fim din da muka yi a baya a jigon Hausa gaskiya mun yi wani fim mai sura daura mm. wanda mun samu award a cikinsa. tun zamanin tsohon gwamnati malam ibrahim shekarau ba na mantawa mun je gidan gwamnati eh, mm. an ba mu nan kano an ba mu awar wanda ike shi da hannunsa ma ya mika mana wannan awar din to sai filin duka da yake mutane sun fi idan fim aka yi fim mm. misali yanzu ya kasance gashi wasu na sha'awar rawa da waka da sauransu to gaskiya duk filin duka mu za ka kalla in ban da munkar shi ne fim din mu da farko jigon hausa mm. shi ma wannan an yi waka amma kuma ya kasance ba kiɗa ba abin nan kaga farko farkon wajen 19 ko 90 ne ko 90 wani abu dai tsakani ka mm. manta to kaga da haka da haka shi isa nake gaya ma mutane ba za su san cewar wane ne musa garba ba a kane ba amma mun daɗe muna yin wannan shiri kaga kamar yadda na gaya ma idan aka dudduba har da ya kamar fin din da na gaya ma waɗannan mun yi ka daura, mm. mun yi munkar akwai wani idan kunne yaji. Mm. duk waɗannan bai fi ɗan fito sun biyu sun uku ba amma mm. still dai ana nan ana ta sha'awar abin har Allah ya kawo mu wannan lokacin to da kai maganar islamiyya mm. kuma malamin islamiyya ne kai ko a'a kana bi a makarantu makarantu ne ana kokari a tsarawa wa'annan makarantun islamiyya wa'annan diramomi domin faɗakarwa ko kuma a ƙara kaifafa basira da hankalin tunanin su wannan ɗalibai na makarantar islamiyya ko ka kana da wata makaranta ne wacce take ta musamman taka a'a islamiyya da na gaya maka mm. a matsayin malami nake mm. sannan kuma nan daraja tul'ula za ka ji ta yi fice sosai mm. daraja a nan kofin mata kofin mata za a ce stroke ya kasa ne ko hmm. gashi nan dai tana nan dai tsakanin kofin mata zuwa ya kasa biyu amma ta fi karfi dai a ya a kofin mata hmm. to tun daga wannan lokacin muna shirya dramar muna shirya muna shirya shikenan abubuwa suka dinga tafiya suka dinga tafiya har kawowar lokacin da kuma Allah ya sa kusan aka bar wa masu gabatar da ita a halin yanzu amma ba wai ina zuwa nan um, islamiyya in shirya musu ba a'a mu muke shirya karin hmm. don mun kammala mu to daga nan kamar yadda tarihi na gaya mu a baya sai muka muka joni da jigon hausa film production hmm. to ah, malam musa garba ya kasai kuma ayuba mai gadi bari mu dawo cikin wannan ah, dirama taku wacce kake taka rawa mai matukar muhimmanci a cikin wannan shiri kuma mutane suna yabawa da yanayin yadda kake taka wannan muhimmin rawa taka to ya aka yi aka tsinci kai a cikin wannan drama ta daɗin kowa har kuma gashi an zo ana yin abubuwan da mutane suna alasan barka ka sani idan allah ya riga ya yi nufin zai tabbatar da abu da haga kusan ɗan gana abu ne zai kasance abin ya faru gaskiya lokacin da na tsinci kai a wannan na farko dai na ji daɗi matuƙa amma kuma na jin kana tunanin ya aka yi na shiga ko kuma wanda eh, hanya na ko kuma ya aka kaza misali wasu za su ce ai suna zaune aka kira su wani zai ce ni ba zan manta da wane ba wane ya kirawo ni ko kuma ni na ji akwai wanda ya ce ma shi wani ya raka shikenan suka tafi audition ana zuwa sai aka ce ah to ai dama akwai wani rol da za a yi ko za ka zo ka gwada mana daga haka kuma sai Allah ya yi ikonsa to shine su ma masu kallo za su zo su ji kai ta wacce hanya ka bi gaskiya ne kowa da irin ta hanyar da ya fi hmm. ina zaune akwai wani ma'aikacin ta arewa ana ce masa musan musan hmm. yana ke mana yawwa hmm. to kusan waje ɗaya muke da shi aboki ne kuma zan ce to aboki ne dai ah, ba zan ce ko ƙani ah, ah, to ƙani aboki musan ai ƙani zai zama ina zaune an nuna muna kallo sai a wace tsohuwar drama ta abin nan din aka nuna gidan kafin a zo sabon salo ina kallo an zo wajen danta um, ne mai shayi na gama kallo haka washe gari sai muka haɗa motsi na ce kai duk wallahi da dai zan samu ko wajen mai shayin na ban dan kurbi shayin nan kawai dai eh. ni wallahi da da na ji daɗi a'a sai mu sanar to ai kenan ka kuwa tunda ai an riga an bari kawai wani ma wani ina da ta sun kammala wannan akwai dan wani abu da ake nema kaza kaza kaza ya ce to kenan ya zo da kansa ma aka rubuta cv maka komai ya dauka ya tafi da shi da ya tafi da shi sati ɗaya biyu sai aka ce mace to da muka je sai wani abu ya dan ban mamaki a arewa da na je mun zauna da safin sai na ga manya-manyan yan kanewa hmm. ba lallai na faɗi sunansu ba hmm. na ce kai su jiki na ya sai na ce ga manya-manya ma ne kuma za ka tsaya kai kawai sai na ce ni na kawai na ma fitar da raina haka hmm. na dawo to ina jin akwai wani bangare kwaya ɗaya ma da ake nema already ma to sai aka an cike shi sai daraktan sai suka ce da allah na yi haƙuri ana daraktan profa ce da allah ka yi haƙuri akwai wani lokaci kaza kaza ba komai yi na to ba komai za a sake kira na ce to ba matsala na zauna sati ɗaya nan ma biyu duk dai na ce na ma fitar da rai wallahi ne sai aka sake kira mu sai muka je da muka je shine aka yi audition din a ina jin rol ɗinmu na mai gadi ina jin na san dai ba ni kadai ba ne mm. amma tun da Allah ya tsara abun sai zai kasance ni ne na je na samu nasara a kai to shine kuma har yanzu nake wannan kan to mutane za su so su ji daga bakinka ka san da yake ita wannan hira da zami a duniya ce za ta gani kar mamaki daga wani nisan duniya wani ya aiko da sako cewar a dama kaza kaza kaza ne ya kasance kasan akwai mutane da ba za su fahimta ba to dama malam ayuba ya san inda ake harkar gadi ne ko ko <laughs> a'a yaya yake gudanar da harkar iyalinsa a gida saboda ganin yadda baya kyautata wa iyalinsa a gida amma zai fita waje ya zama kamar inuwar giginya da nesa kasha ba yauwa to ko yaya za a fahimtar da mutane su gane cewar wannan shiri dai drama ne kuma an yi dan faɗakarwa ba kuma wai hali ne yake haka ba domin su fahimci yanayin yadda rayuwa take to na farko dai abin da mutane za su lura da shi cewar wannan fa shiri ne sannan kuma hanya ce ta faɗakarwa sannan kuma duk abin da aka nuna wa mutane suka gani akwai shi ba ana yi akwai ana idan ni da idona na ga irin wannan abu sannan kuma maganar ko gida iyalai kaza kaza a'a wanda ya san inda Allah zai kai shi gidan zai ga cewa ba haka bane hmm. kuma jos acting in dai kai kana so ka zama artist hmm. ko ma a ina ne hmm. to dole duk role din da aka baka karkace karkai karkace ba za ka iya ba kawai ka haushi kuma ni da zarar na sa costume eh. to na fita na sauka da kan Musa Garba ya kasu ka koma kan mai gadi na kuma duk abin da na dauka zan je kawai ne da gaske nake yin sa kawai gaske ne hmm. kawai shi isa mutane suke ta ganin a masoya suna ta ganin cewar kai anya wannan wasu ce har ma akwai masu ce akwai wani mutum da yake ce mun kai wallahi malam wallahi tallahi matata ta tsane ka sai dai dariya na ce ka ce ta yi haƙuri ai fim ne hmm. to duk irin waɗannan abubuwa mutane ya kamata su lura da shi wanda za ga ba halinsa ba ne gaskiya ne sannan kuma su kansu 'yan mata mhm. tunda an riga an sa ka a matsayin ka duk inda ka ga mace da ya kawai jikinka zai dinga rawa kai kaza kaza za su ce to ko Allah Allah zai turo musu malam ayuba ne ya zo saboda sun san cewar su a ranar kakasa ta riga ta yanke saka da malam ayuba ya zo inda akwai gungun mata a gurin 'yan mata sun ci kwalliya shikenan wato a gasken ma dai ba haka bane a ba haka bane to a haka bane amma ka san kyautatawa in za ka iya kyautata mutum sai ka kyautata musu ma ai su ma din ai wani bangare ne a jikinka aka <laughs> to jama'a masu kallon mu har yanzu dai muna cikin wannan shirin namu na Muleka Kano inda muke tattaunawa da Musa Garba ya kasai kuma Malam Ayuba mai gadi. To Malam Musa Garba ya kasai ah, an samu nasara kan nasara tunda kaga daga drama Islamiyya aka dawo diramar kungiya yanzu gashi nan an shiga diramar talabijin wacce take duk duniya fuska ta bazu an san ka duk inda ka shiga za a ce ai wannan shine wannan malam ayuba nan mai gadin na cikin wannan drama to dan adam ba zai rasa buri a cikin rayuwarsa ba mm. ko menene burin malam musa garba nan gaba kuma game da harkar rayuwa da drama a ai dama duk mutum da ka riga ka yi magana cewa yana da buri a zuciyarsa mu burin mu ko da yaushe a cikin wannan harka mu ko da yaushe muna faɗakar da mutane mm. kuma kowane mutum ai yana buƙatar ci gaba mm. so muke wannan tunda Allah ya kama wannan matsayi mm. mu samu matsayin da ya fi haka ta kowane fanni dai mu kawai a takaice mu burin mu kawai a da yaushe a a firi miki zan ce zan iya cewa mm. ko da yaushe duk wani mutum da yake tunanin zai kira mu mu taya shi wasu ayyuka irin wannan mm. to mu a shirye muke mm. burin mu ko da yaushe mutum mu dai mu dai mu dai mu dada dawa masoyan mu ko da yaushe burin mu ga mun ci gaba a kaman wannan harka mutane su dinga yaba mana gaskiya to wannan kira ne kenan da su masu shiryawa da masu ba da umarni na cikin wannan masana'antar kenan wato shi malam musa garba wato ya kasai malam ayuba a mai gadi a shirye yake da duk wani mai ba da umarni da mai shiryawa na cikin wannan masana'antar domin ya kirawo shi ya zamto cewar an kulla alaka to daga ƙarshe a masoya masu kallo kuma wani irin eh, saƙo za a aika musu na farko dai saƙon da zan aika musu ya ita ce ta godiya na gode musu allah ya bar zumunci kuma na ƙara kira ga waɗanda suke ga cewar kamar ba mai musu daidai a ciki su yi haƙuri mm-hmm. su dinga yi mana afuwa mm-hmm. dan adam ko da yaushe bai cika goma ba tara yake yau za ka ka da da wannan wannan kuma za ka ka bata min rai mm-hmm. to duk da masoyan babban masu dama masoyan mu su ne dama ainihin ɗaya mm. muna kara kuma ba su haƙuri idan sun ji ana su kanmu. Mm. su yi haƙuri su kwantar da hankalinsu kuma har ko da yaushe har abada muna tare da masoyan mu mm. miƙiyan namu ma su yi haƙuri shi ran sai labari gaskiya ko ba haka ba <clears throat> saboda haka da kiran da zan ƙara yi wa mutane kenan kuma dan Allah dan annabi su din masu kallo Mm. su dinga wa wannan masana'anta da Allah uzuri mm. kawai saboda akwai wahala fa mutum da zai zo ya zauna yana kallo minti ɗaya talatin awa ɗaya riga ya gama mm. amma idan ya je yadda ake shirin nan wallahi su yayi mamaki akwai lokacin da muke wannan shirin wallahi sai da aka ɗan saurara mu saboda na kasa kawo wani kaina na ji raina ya ɓaci a lokacin wallahi eh. a lokacin sai da na dan sami yan wasu sakanni tukun kuma abubuwan da za a faɗa ba su masu yawa ba ne amma abin ya ƙi zuwa amma abin ya ƙi zuwa to akwai wahala mutane dan Allah ku dinga yi mana uzuri mm. idan ma kuna da wani shawara ko wani gyararraki ku rubuta amma wallahi ina baka labari sai ka ji ana ta zagin mutane a waje ai sun yi kaza ai sun yi waye sun yi waye kuma in ka duba wannan me zagi in ka bibiya ka bibiya sai ka ga watakila ma ya fi ka kai din ma ko mm. barna ko wani abu mm. to ni dan Allah jawo hankalin mutane zan akan irin waɗannan to har yanzu dai muna cikin wannan shirin namu na muleka kanu inda muke tattaunawa da malam musa garba ya kasai kuma ayuba mai gadi a cikin wannan shirin na muleka kanu za ku iya saurarar ko kuma za ku iya neman wannan tattaunawa da muke a cikin tashar mu ta youtube a hali dubu hausa movies tv ko kuma an kuna da sako ga duk wanda ya zo wannan fili ko kuma malam ayuba mai gadi za ku iya turo mana wannan sako ta wayar tangarahu 08035876570 to malam ayuba nan ne muka kawo ƙarshen wannan tattaunawa da muke da kai mun gode da wannan lokaci da ka ba mu da muka samu muka zo muka tattauna da kai kuma insha Allahu sai dai nan gaba kuma in wani abu ya tashi ko kuma mun sake gayyatar ka a karo na biyu mu ƙara samu mu tattauna da kai mun gode da wannan lokaci da ka ba mu na gode